Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan dare yau Asabar 4 ga watan Afrilu na shekarar 2020 Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Baba Yakub Makeri sauran abokanan aikinmu daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji irin halin da mutanen ƙauyen ɗanta Sokko na jihar Sokoto da ke Najeriya suke ciki tun bayan da 'yan bindiga suka kai musu hari. Aro sai mu ce alhamdulillah. Aro yana yin tahiya yana tahiya yana dawowa abu ya koma dai babu garanti ga tsaro. Sannan muna tafa da shirin amsoshin tambayoyin wanda Ibrahim Kalmashi Garba yake gabatarwa daga bisani muna tafa da labaran wasanni daga nan Washington amma kafin nan sai a gyara zama domin jin yadda duniya ta yi ni. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya bai karantawa baba ya koma kiri. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa dubban 'yan gudun hijira da bakin haure da ake tsare da su a wani gidan yari mara inganci na ƙasar Libya na fuskantar barazanar COVID-19 da kuma yaki da ake yi a kasar da haka ya kamata a sake su. Ayyukan soji da kwamanda ɗan tawaye Khalifa Haftar ya kaddama a babban birnin Libya Tripoli shekara ɗaya da ya gabata na ci gaba da gudana duk da barazanar da COVID-19 ke yi. Hukumar 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce sama da da fararen hula 300 aka kashe su kada wasu 150 suka rasa su a wannan yakin. Hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce hukumomin Libya sun tabbatar da mutane goma sun kamu da COVID-19 da kuma mutuwar mutum guda sakamakon cutar. Mai magana da yawon hukumar ta UNHCR Baba Baloch ya ce sashen kiwon lafiyan ƙasar da ya rauni ba shi da karfin tunkarar yaduwar wannan annoba. Firaministan Iraki mai giran gado Adnan Zurfi ya gabatar da manufofinsa a yau Asabar ga Majalisar Dokoki yayin da jami'an tsaron gwamnatin kasar ke wasan kura da masu zanga-zanga da suka take dokar hana fita da gwamnatin kasar ta kakaba. 'Yan sandan Iraki sun raunata mutane da dama a cikin masu zanga-zangan a birnin Nasiriya a lokacin da suke jifar 'yan sandan da bama-baman kalanzir inda su kuma suka mai da martani da barkonon tsohuwa. ayarin motoci mai tsawo a yau asabar ya zaga titunan birnin nasiriya suna bushe-bushe suna kuma kin mutunta dokar hana fita da gwamnatin kasar ta kafa tun da fari talbijin gwamnatin iraki ya nuno jama'an tsaro suna tare motocin suna daukar zafar jikin direbobi domin gano cutar coronavirus wani hoton bidiyo da aka dauka ba da kwarewa ba ya nuna jama'an tsaro suna harbin masu zanga-zangan da suke wasan kura da su da yammacin jiya juma'a akan titunan nasiriya an ga masu zanga-zangar suna cinna wuta suna jefa bam na kananzar akan jami'an tsaron gwamnati wani matashi a cikin masu zanga-zangan ya yi korafi a cikin hoton bidiyon da aka ɗauka ba da kwarewa ba wanda aka dora a shafin sada zumunta yana mai cewa sai da ya rufe huskansa domin kauce wa illar barkonon tsohuwa da jami'an tsaron suke harbawa babu kakkautawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yawan kamuwa da cutar covid-19 na ci gaba da tada hankali da kuma haddasa mace-mace a fadin duniya mutane sama da miliyan ɗaya ne suka kamu da cutar kana wasu dubu sittin suka mutu ma'aikatan kiwon lafiya da gwamnatoci na ci gaba da shan gwagwarmaya a yaƙi da wannan cutar amurka ita ce cibiyar cutar a fadin duniya inda mutane dubu dubu biyu da da saba'in takwas suka kamu da cutar amma har yanzu gwamnati na sakwa-sakwa wurin ɗaukar mataki na yaƙi da cutar na bai ɗaya a maimakon haka shugaban amurka donald trump ya faɗa wa jihohin ƙasar cewa su ne ke da alhakin neman hanyoyin da za su yaƙi da cutar wacce ta dabaibaye sashen lafiyar jama'a cibiyoyin yaƙi da bazuwa da dakile cururuta ta amurka sun ce mutane su sanya kyallayen rufe huska domin dakile yaduwar coronavirus bayan makonni da suka tabbatar wa jama'a cewa sanya abin rufe huskan ba shi da wani amfani sai dai trump ya ce shi ba zai rufe huskarsa ba kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce wasu kayan aiki da gwamnatin tarayya ta aike wasu jihohi a nan amurka an gaza amfani da su saboda dalilai da dama ciki har da rashin ingancin abin rufe uska da kuma na'urorin bada iska da suka lalace da ƙarshe kwamitin ƙasa da ƙasa na red cross wato icrc yana kira ga ɗaukar matakan gaggawa wurin dakile yaduwar cutar covid-19 domin ceto rayuka a somaliya yana mai cewa ƙasar ta kai wani matsayi na tsaka mai wuya a wata sanarwa a birnin nairobi a ƙasar kenya icrc ya bayyana matukar damuwa akan mummunar tasiri da ƙwayar cutar za ta iya yi akan unguwanni da daman can tashin hankali da yaƙi suka addabe su inda mutane suka rasa su ake fama da yunwa da kuma barkewar cututtuka da dama kimanin ma'aikatan lafiya biyar da ma'aikatan sa kai ne ake horar da su yaƙi da alamomin covid-19 a cewar sanarwar ma'aikatan sa kan da na kwamitin red cross sun ƙara kaimi wurin kai ga gidaje 100 da dubu talatin wurin tattara bayanai da kuma ba da shawara akan dakile cutar covid-19 sun ba da muhimmanci ga yin amfani da sabulu da sinadarin chlorine a cikin wannan yanayi. Bugu da ƙari kwamitin Red Cross ICRC ya raba safar hannu da kayan tsafta da na'urori da kuma kayan asibiti a faɗin ƙasar. A gaida Baba kuma Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A Najeriya rahotanni daga jihar Sokoto na nuni da cewa sama da mutane ashirin ne suka rasa rayukansu sakamakon wani hari na baya-bayan nan da wasu 'yan bindiga suka kai akan babura a ƙauyen ɗanta sokoto rundunar 'yan sandan jihar ta sokoto ta tabbatar da afkuwar lamarin daga sokoto ga rahoton da wakilin mulamida abubakar ya haɗa mana Wasu 'yan bindiga da ba kai ga gane su ba sun kai hari a jihar Sokoto da ke yankin arewa maso yammacin Najeriya inda kuma bayanai suka nuna cewar akalla mutane ashirin ne suka rasa rayukansu bayan da wasu 'yan bindigan suka afka ma wasu ƙauyuka da ke ƙananan hukumomin sabon birni da Gwaranyo da ke gabashin Sokoto a baya-bayan nan. Na tuntuɓi sarkin rafin ɗan ta Bello Aliyu domin jin yadda al'amarin ya faru kuma ga abin da yake cewa ba. Sunana Muhammadu Bello Aliyu Sarkin Rahid ɗan ta Sakko. A ɗan ta Sakko sun zo na mahara na bisa ga babura ba mu iya nisa baburan domin gudun ran mu mukai. Amma waɗanda sun kai shikitis da su bisa hanyar shigowa gari su kan tuni sun aika su lahira. Kamar ya batun tsaro yake bayan wannan al'amari ya faru a yanzu a nan ɗan ta Sakko. Tsaro sai mu ce alhamdulillah. Tsaro yana yin tahiya yana tahiya yana dawowa abu ya koma dai babu garanti ga tsaro. Wannan harin dai na zuwa zuwa ne 'yan makonni da wasu 'yan bindiga suka halaka mutane da dama tare da kone dimbin dukiyoyi a yankin karamar hukumar mulki ta raba shi ma wani ganau a karamar hukumar sabon bini wanda aka gudanar da wannan ta'asa a gaban idonsa waɗanda 'yan bindiga suka yi ga abin da ya shaidawa muryar amurka. Wanda ya faru tun daga ainihin gangara da ɗan tasakku da ƙubi, duka sun kore musu bile sai kuma sun kashe mutum ya kai talatin. An turo mota sojoji mota biyar ta zo bakin titi sun kake su matsa wurin sun samu garin wuta mutane suna jin zafi cikin gari suna fitowa gajeji sai sun kumbala suna halbewa duk wanda ya fito gajeji sai a halbe shi rundunar yan sandan jihar sokoto ta tabbatar da faruwar wannan lamarin kuma ta ce kimanin mutane ashirin ne suka rasa rayukansu a sakamakon hare-haren na yan bindiga kuma tuni rundunar ta ce a tsaye take wajen tabbatar da tsaro da rayukan jama'a a wannan yankin kamar yadda kakakin rundunar yan sandan jihar Sokoto DSP Muhammad Sadiq Abubakar ya shaida mini ta wayar salula. Jihar Sokoto tana da iyaka da jihar Zamfara inda 'yan bindiga ke cin karensu ba babbaka. Tuni dai masu sharhi akan al'amuran yau da kullum suka fara tsokaci dangane da wannan lamarin. Dabta Mansur Isa Buhari malami ne a Jami'ar Usman fodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan al'amuran yau da kullum ya yi mana tsokaci dangane da wannan lamarin. Abin da ya faru kwanan nan musamman musamman kauyen gangara inda na an kashe mutum ashirin da biyu aka kona dukiyoyi awa uku suka yi malam lamido suna aikin ta'addanci cikin kauyen nan haka suka shiga gida gida su kwashi dukiya su kunna ma gidan wuta awa uku daga sokoto zuwa sabon birni ko da mota awa ɗaya ne da minti talatin a ce mutanen nan sun bata lokacin da ana iya zuwa sabon birni a dawo sokoto suna operation babu jami'an tsaron da sun kai watannin baya gwamnatin jihar sokoto ta hito ta ce ta yi sulhu da 'yan ta'addan nan kamar yadda muka yi ta faɗi hukuma ba za ta yi yarjejeniya ga 'yan ta'adda ba ta bayyana ma duniya duniya ana yarjejeniya da 'yan ta'adda amma ta gargaɗe ƙasa aiki mutanen gari ba su kusa abin da ya faru. kanal garba moyi isa mai ritaya shine kwamishinan tsaro a jihar sokoto na tuntuɓe shi domin jin irin matakan da suke ɗauka ya ce rayuka da dama sun salwanta sai dai kanal moyi garba isa bai yadda na muryarsa ba lamido abubakar muryar amurka daga sokoto najeriya a gaida lamida abubakar Masu sauraro kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraronmu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashe na ɗaya na amsoshin tambayoyin masu sauraronmu da daman gaske da ke son jin tarihin sarkin Kano na goma sha hudu daga zuri'ar Fulani Sulubawa wato mai martaba Muhammadu Sanusi na biyu da kuma masu son jin tarihin wanda ya gaje shi mai martaba sarkin Kano na goma sha biyar wanda shi ma daga zuri'ar Fulani Sulubawan ya fito wanda hasali ma dan uwansa ne wato Alhaji Aminu Ado Bayero. To bar mu fara da kashi na ɗayan na tambayoyin ansoshin masu son jin tarihin mai martaba sarkin Kano da goma sha hudu Alhaji Muhammadu Sanusi na biyu. idan masu tambayoyin da ma sauran jama'a na saurare ga wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari da amsar da ya samo muku daga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin najeriya da ke kanan malam ibrahim ado kurawa wanda mahmud kwari ya fara da tambayarsa kamar haka me za a ce game da tarihin mai martaba sarki to alhamdulillah ah, kamar yadda ka sani shi martaba sarkin kano muhammadu sanusi na biyu Eh, an haife shi a shekarar 1961 kuma ya yi karatu na boko ya yi karatu na addini karatun boko ya yi makaranta firamare ya fara a kano sannan ya tafi kaduna makarantar st anne's sannan daga nan ya tafi lagos ya je ya shiga king's college daga king's college ya dawo abu ya yi digiri a economics kuma har ya fara digiri masters digiri sannan ya fara koyarwa a jami'a daga jami'a kuma ya tafi banki icon merchant bank bayan jami'a kenan jami'ar ahmadu bello to bayan ya fara aiki a icon merchant bank daga baya ya fahimci cewa kuma lokacin da ma yana aiki a icon merchant bank ya yi karatuttuka na littattafai na addini a wurin manyan malamai a kano irin su malam mahmud umar wanda ya zama limamin waje da su kamar kakansa alkali kuliya alkali wanda yake grand kadi ne na kano masanin shari'a kuma ya yi limamin kano to duk ya yi karance-karance littafai daban-daban wanda ake a tsoro a wurinsu kuma ya tafi sudan ya karanta shari'a ya samu first class a digiri ɗinsa na shari'a a sudan su kaga duk wannan abarin karatun addini da karatun boko duk kowanne ya yi daidai gwargwado da zai samu cewa yana da ido akan wannan kuma ya haddace qur'ani so banda littafai da ya karanta na addini <coughs> saboda haka ya yi aikin banki a icon merchant bank ya tafi ya je uba daga uba ya tafi first bank ya executive director daga first bank yana executive director aka yi masa md yana md na first bank mai dadewa aka yi masa gwamnan central bank su kaga duk a aikace shi dai ma'aikacin banki ne da kuma koyarwa da ya a jami'a kuma shi mutum ne makaranci saboda haka lokacin da aka fara da gingimin shari'a ta lokacin ahmed sani yarima ya yi rubuce-rubuce da yawa kuma a duniya ta saurari irin abubuwan da yake faɗa wadda har ta kai samu saɓani da wasu malamai suka rinka maganganu wanda duk kusan abubuwan da ya faɗa kan wannan lokacin sun zo sun faru saboda hangen nesa da ya kuma shi ne mutumin farko da ya fara kare shari'a a jaridar guardian ya yi rubutu a jaridar guardian saboda yana aiki a banki a wannan lokacin dole kuma dama yana rubutu a jarida saboda haka yana yi dole suka buga so kaga kuma ya zo aka yi ta wannan muhawara mu kanmu akwai lokacin da muka samu sabani da shi akan abin da ya shafi abubuwan da ahmed sani ya mai to ya yi rubuce-rubuce akan wannan ya je tarurruka da aka yi akan shari'a ya kawo ra'ayyuka kuma mutanen da aka yanke musu hukunci shi ma ya kawo sabanin ya kawo da hujjoji na fikihu da aka samu a sharhin muktasar da sauransu ya ka kawo maganganunsa wanda yake daga baya dole wa'annan mutanen da aka yanke musu hukunci an zo an sake su a kotun da shari'a din da aka yi afiyar so kuma a wannan shi babban ra'ayinsa da ya ranka nuna cewa me zai sa wannan gwamnoni na arewa sai ta maganar kawai abubuwan da suka shafi hukunci na haddi a shari'a kuma ba za su yi mulki yadda ya kamata ba ba za su kawo abubuwan ilimi ba ba za su kawo maganar lafiya maganar tattalin arziki to a wannan ya ta samun takaddama da su kuma yanzu gashi mun zo mun gani cewa duk wannan abubuwan da aka rinka faɗa na shari'a a jihohin nan namu na arewa zama an daina wannan ta fuskar watakila aiki da ka bayyana kenan ko kuma aikace-aikace da ya yi da kuma rubuce-rubuce da matsaya da ya ringa ɗauka akan wasu al'amura musamman da suka shafi rayuwar yau da kullum da kuma addini ta fuskar sarauta kafin ya kai ga sarkin kano akwai makamai ko kuma uh, wato naɗa-naɗa na fada da ya samu ne? Eh to ai kamar wancan ɗin ma ba mu gama ba ai abin da ya a bankin najeriya ba a taɓa yin gwamnan banki irin sa ba a tarihin najeriya saboda ko a kinwumi a deshina wanda yake md na yanzu na african development bank ya faɗa shi mai martaba lokacin da yana gwamnan banki ya mai da central bank ya ba da abin nan muhimmanci ga abubuwan gaba wato development saboda haka ya fito da abubuwa na taimakawa makarantu na taimakawa kananan masu sana'a da sauransu duk shi ya kawo su a najeriya na hana rugujewar wanki saboda kuɗi da ake wansu ya fito da amcon ya fito da nisal duk wannan shi ne saboda haka shi ya sa ya zama a lokacin da yana gwamnan central wanki duk duniya shine central bank governor number one na duniya banda na afirka banda na najeriya to kaga a wannan ya fice babu aikin da ya yi tasiri kamar aikin gwamnan bankin najeriya kuma ya tabbata cewa economy din najeriya ya tsaya akan abinsu na ka'idojin economics to kaga wannan ba karamin gudunmawa wace da samun cigaba da aka yi kuma wannan ne ya fito da shi a duniya duniya ta san shi aka karbe shi ya zama muhimmin mutum har akwai wata shekara da aka sa shi a cikin mutum 100 da suka fi kowa tasiri a duniya to kuma babu wani mutumin kano da ya taba samun wannan sai kuma amsoshin tambayoyin suma masu sauraron mu da daman gaske da ke son jin tarihin mai martaba sarkin kano na yanzu alhaji aminu ado bayero idan masu tambayoyin da ma sauran masu sauraron mu na tare da mu har ila yau dai ga marubucin nan kuma masanin tarihin masarautun arewacin najeriya malam ibrahim ado kurawa wanda wakilinmu a kano mahmud ibrahim kwari ya fara da tambayarsa kamar haka bayan sauke sarkin kano muhammadu sanusi na biyu an naɗa ɗan uwansa aminu ado bayero watakila me za a iya cewa game da tarihin rayuwar shi alhaji aminu ado bayero to alhamdulillah kamar yadda ka faɗa shi ɗan sarki kano alhaji ado bayero ne saboda haka ya taso a gidan sarki kuma duk abin da ake yi na 'ya'yan sarki an masa wannan tarbiyyar daidai gwargwado kuma yana da kusanci da kaka same babban ɗaki ita ta kula da shi tun da ta yaye shi yana hannunta kuma ya saba da ita da duk wasu abubuwa da ake na ɗabi'un gidan sarki ya sani kuma allah ya taimake shi ya karatu wanda aka saba yi a zamani har ya je jami'a ya yi digiri ya fara aiki a kamfanin ɗan kabu wanda nan ma ya je ya koyi abubuwan da suka shafi jirgin sama su karga shi ma ya daidai gwargwado ya san mai duniya take ciki kuma ya yi mu'amala da manya ya zauna da su kuma duk mutum da ka sani wanda yake a san shi ya san cewa mutum ne mai martaba mutane mai girmama mutane saboda haka ya gani ana a gidansu kuma bayan ya aiki a kamfanin kabo ya zo an naɗa shi ya yi rike sarautu ya rike sarautar misali dan maje ya yi sarkin dawakin tsakar gida ya yi wambai ya zama cewa hakimi na da ya yi hakimi na cikin gari kuma abubuwa da ake yi da yawa tun lokacin mahaifinsa da kuma lokacin da shi kano muhammadu sanusi na biyu ya zo yana cikin abubuwan da suka shafi fada sosai har ma ya zama cewa shi ne shugaban kwamiti na daba na fada saboda ya san tsare-tsaren yadda daba take kuma <clears throat> saboda zama da mahaifinsa da ya daɗe na yin sarauta tare da mahaifinsa duk ya gani kuma kamar yadda muka sani ne shi kansu mahaifinsu bai so ya saka su ba sai da mutane suka fara magana cewa za a yi bisa 'ya'yansa ba to alhamdulillah daga baya kuma duk da suka kai lokacin da ya ga ya fahimci cewa ya kamata su shiga harkar sarauta saboda a rike ta a rike martabarta sai an koya yan baya da suka koya duk ya sassasa a ciki kuma suka rike wannan abun da kuma mutane da girmama su da martaba su da ganin girman gidan da rike al'umma duk wannan sun koya a wurin mahaifinsu kuma shi ma ya koya kuma yana da wannan kuma sun yi zaman arziki da mutunci da shi kansa sarki kano muhammadu sanusi na biyu kuma kamar yadda ka ji a kafafen yaɗa labarai magana da aka baza a duniya ya ce duk wanda allah ya ba kowa ya bi shi a zauna lafiya tun da dai ba yaki yaki ba abu ne allah ya kawo shi saboda haka shi ma duk mutanen mai martaba sarki muhammadu sanusi mutanensa ne gida ɗaya ne yan uwa ne sarauta ɗaya ce to kaga a nan kuma ya zo ya ci gaba da daidai iya sa daidai abinda da zai iya shi ma zai yi da kuma manufofinsa shi ma wanda yake zai kokari ya ɗabbaka mai martaba sarkin kano amina ado bayero zai kama shekara nawa yanzu shi ma dan alif ɗari da sittin da ɗaya ne hmm. aka haife shi shekaransa ɗaya mm. watannin haihuwa ne da suka bambanta mm. so kaga duk kuma duk tare suka taso da sauransu duk haka dai akai rayuwa kowa ya san kowa kuma idan baka manta ba a yi lokacin da yana sarki da ya zo aya ya masa sarauta wambai shi mai da shi wambai ko ya dawo da shi a cikin gari municipal mm. so kuma har kafin a naɗa shi ya zama sarkin bucin ko duk tafiyar da zai yi tare suke yi da sarki kamar yadda marigayi yake tare da su ne unguwar munduba da sarkin fulani jiya idanawa to shi ma haka yake tare da shi mai martaba na yanzu da kuma dambara kamar za a iya cewa ra'ayinsu ya zo ɗaya kenan misali da tsohon sarki muhammad sanusi ra'ayi kamar ne mm, ta fuskar tafikar da harkokin sarauta misali eh to ai harkokin sarauta sarki shine sarauta yadda kake son ka ga sarauta ta zama haka za ka yi ta abinda mutane ba su gane ba kenan me yasa aka ce mata sarauta ai saboda sarkin ne kuma shi dan adam kowa da inda ya fuskanta ni ba zan iya cewa ra'ayinsa ya zo da yawa tunda ban san kowa da abin da yake zuciyarsa amma dai abin da muka gani a zahiri shi za mu yi aiki da shi shi dai ah, sani kano muhammadu sanusi na biyu kaga abubuwan da suka wakana cewa ya haɗa gidan dawo ya haɗa kan gidan dawo cewa a gyara gidan sarki yayi a shigo da mutane wanda suke ƙwararru kuma a karɓu jama'a a ci gaba da abubuwan da iyaye da kakanni suka yi yayi wanda ina kyautu zaton shi ma wannan zai yi kuma wata kima ya wuce wannan shine ne da zai kawo mana ci gaba saboda akwai magana da aka yi da sarkin kano alhaji abdullahi bayar allah ji kansa da rahama da wani balarabe mai addu'a wani waliyi da ya zo ce sharifi ya ce a mana addu'a da ya addu'a ya ce allah ya sa ciro ma ya fi sarki shi ba muhammadu sunusi kenan wanda ya zama sarkin kano muhammadu sunusi halifa sai ya ga fuskar sarki ta canja sai ce ai ran sarki ya daɗe abinda ya sa ne wannan addu'ar idan wanda ya gaje ka bai fi ka ba ai gidan mutuwa zai yi saboda haka abinda mutanen kano suke so ya zama cewa gidan sarki yana nan martabas ce saboda haka duk wanda ya zo ya zama sarki mutane addu'a suke mar ya yi abubuwan alheri a samu zaman lafiya da ci gaba su kuma na tabbata shi ma haka yake so ka ce mana eh, shekarun su kusan ɗaya da tsohon sarki shi sabon sarki amina ado bayero ya bacin iyali fa yi eh to ai ni ban san yawan yayansa ba na san dai matarsa da ya ce a sani na ban sani ba ko an kara tun da kaga ba ni da abubuwan da suka shafi iyali ba zan iya magana a kai ba amma shi sarki muhammadu sanusi na biyu na san duk iyalansa shi ma wancan na san abin da na sani na san dai akwai matarsa daga watakila nazari da kuka na sarautun da ya rike me za a bayyana a matsayin wato salon sarauta sa misali to alhamdulillah kamar yadda na gaya maka ita sarauta da dama ai mutum ne kuma shi mutum ne mai fuska yana karban mutane yana son su ko mutane suna son sa yana da farin jini na mutane to kaga anan zai yi kokari ya ga yadda zai tafi da mutanen nan masoyansa ko wannan shine abin da na sani game da shi to kaga duk abin ya shafi wannan kuma da yadda ya gani ana a gidansu al'adu na yadda za a tafiyar da mutane duk ya sani saboda haka salansa zai zama irin salan abinda ya gani a gidansu ana yi to sai a kasance da mu makon gobe don jin kashi da biyu kuma na ƙarshe na ansoshin waɗannan tambayoyin yanzu a madadin malam ibrahim ado kurawa da ke ansa mana tambayoyin da kuma wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari da wanda ya haɗa mana sautin Haili Hailu da injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalama Garba ke cewa sai makon gobe. A gaida Ibrahim Kalmasi Garba yanzu kuma sai labaran wasanni a takaice daga Washington. Wasanni a takaice. Dan wasan gaba na Najeriya Odion Igalo ya bayyana bukatarsa na ci gaba da taka leda a kungiyar Manchester United ta Ingila bayan kammala wa'adinsa na watanni shida a zaman aro. Kungiyar ta Manchester United ta ɗauko aron Igalo ne domin cike gibin ɗan wasanta Marcus Rashford da yake jinyar rauni. a yayin da tauraron dan wasan ya haska sosai a cikin lokacin duk da yake dai shugabannin kungiyar ba su kai ga cimma matsaya a kan makomar igalo a kungiyar ba To amma rahotanni sun nuna cewa kocin kungiyar Ole Gunnar Solskjaer ya gamsu da kwazon dan wasan. Kungiyar kwallon kafar Liverpool ta Ingila ta kasance babbar kungiya ta baya-bayan nan da ta baiwa wasu jami'ai da ba 'yan wasa ba hutun dole na wucin gadi sakamakon dakatar da dukkan lamuran wasanni saboda annobar cutar coronavirus. jami'an da lamarin ya shafa za su sami kashi 80 bisa ɗari na albashinsu a ƙarƙashin shirin gwamnati na wanzar da ayyukan yi yayin da ƙungiyar za ta cika sauran tuni da ƙungiyoyin newcastle da tottenham da bournemouth da kuma norwich duk suka ba da sanarwar dakatar da wasu ma'aikatansu da ba 'yan wasa ba an dakatar da fafata gasar firimiya ta ingila da ma dukkanin gasanni har sai yadda hali ya yi sakamakon annubar ta coronavirus a fagen dambe kuwa an ɗage gwabzawar da zakaran damben ajin masu nauyi na ƙasar birtaniya anthony joshua zai yi domin kare kambinsa na ibf da wbo da ɗan ƙasar bulgaria kubrat pulev an tsara gudanar da fafatawar ne a filin wasa na ƙungiyar tottenham a ranar 20 ga watan yuni to sai dai wata sanarwa da jami'in kasuwancin joshua ya fitar ta ce ana nan ana shirye-shiryen shata wata ranar da za a yi karawar nan gaba joshua mai shekaru talatin bai yi dambe ba tun a watan disamba sadda ya galaba akan andy reid a kasar saudi arabia ya kuma sake karbe kambinsa da ya kubuce masa a new york a watan yunin bara murtala faruk sanyin na a washington dc a gaida murtala faruk sanyin na yanzu kuma ga baba ya dawo da takaitattun labaran duniya Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi kashedi cewa dubban 'yan gudun hijira da bakin haure da ake tsare da su a wani gidan yari mara inganci na ƙasar Libya na fuskantar barazanar COVID-19 da kuma yaƙi da ake yi a ƙasar da haka ya kamata a sake su. Ayyukan soji da kwamanda ɗan tawaye Khalifa Haftar ya kaddama a babban birnin Libya Tripoli shekara ɗaya da ya gabata na ci gaba da gudana duk da barazanar da COVID-19 ke yi. Firaministan Iraki mai jiran gado Adnan Zurfi ya gabatar da manufofinsa a yau asabar ga majalisar dokoki yayin da jami'an tsaron gwamnatin kasar ke wasan kura da masu zanga-zanga da suka take dokar hana fita da gwamnatin kasar ta kakaba 'yan sandan iraki sun raunata mutane da dama a cikin masu zanga zangan a birnin nasiriya a lokacin da suke jifar 'yan sandan da bama-baman kalanzir inda su kuma suka mai da martani da barkonin tsohuwa To masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryen namu na yau sai kuma gobe da safen Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin baba yakub Makeri da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Hailu Hail da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Muhammad Hafiz Baba ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. pouvoir